assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau lahadi shi daga watan jimadal akhir ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da biyar ga watan march shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na farko daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin al-gulu fi takfir baina ahli sunna wal jama'a wa ghullat shi'a al a Shari'a, wallafan Khalid bin Ahmad az ne. wannan littafi littafi ne da bayan ka samu ilimin addini ka samu kyakkyawan fahimta sannan kana da tunani da hangen nesa da ba gurɓata shi da san rai ba ba a lalata shi da miyagun al'adu ba babu hikidu da hassada da nunkufurci a cikin tunaninka da imaninka ya kamata ɗauke ka a setinka don ka sani ba kai ne Allah ba ka sani kai mai isar da saƙo ne a madadin shi za ka isar da saƙo yadda yake shiryan mutane ba a hannunka yake ba laisa alaika hudahu kai Allah bai ce ka shiryar da kowa ba innama anta mundir wali kulli qaumin hat kai mai wa'azi ne kai mai nasiha ne kai mai gargaɗi ne kaga cikin jama'an da za a yi wa'azi to Allah ya zaɓi waɗanda kaɗai yanke shawara zai shiryar da su in iya wa'azi ne da goge ma wa'azi da salo da azanci da zalaƙa da fasaha akwai wanda ya kai ga manzan Allah ne idan da son mutane su shiryu ke sa su shiryu san da annabi yake ma mutanen makka da ba a samu kafiri ko kwaya daya ba to ka fahimci wannan fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitar illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al akbar inna ilaina summa inna alaina to ka natsu kai mai wa'azi ne bayan da za a yi ka zo kana wa'azi madadin ka tsaya ba turban ahal sunna wal jama'a sai ka zauna baina shi'a wal khawarij ghullatu shi'a su ne waɗanda suke kafarta mutane daga majarradin ba su bi su ba daga mujarradin san samu saɓani da su daga mujarradin ƙiyayya da hassada da gaba da ƙiyayya da nunkufurci khawarij suna kafarta musulmi da sabo suna kafarta musulmi da zunubi mu'tazila suna tsaye da musulmi cikin shakka su aje shi a gadan manzilatun baina manzilatai ne bai san makoman shi ba to waɗannan batattun yau suna da masu kokarin haɓaka ilmominsu da tunaninsu a cikin al'umma sau da haka a matsayinka na da'iya a matsayinka na ɗalibin addini a matsayinka na mutumin kirki mai san allah da san shirin al'umma kada ka samar da irin wannan gurɓataccen tunani na waɗannan gurɓatattun jama'a a cikin da'awarka ko a cikin zuciyarka daga mutum ya yi abin da bai maka ba kawai ka kafin shi in kuma baka kafarta shi ba ka ɗauki ɗabi'an da ake mu'amalantan kafirai da ita kana mu'amalantan musulmi masu kuskure ko musulmi masu ganganci ko musulmi da suka yi fitan kafa wajibi ne ya zama kana da tsari kana da saiti a cikin banu isra'ila an samu wani malami da kullum yake ma wani fanɗararre wa'azi da jawo hankalin shi da nasihantar da shi akan fa abin da yake ba daidai ba ne ba ne kullum suka haɗu sai tarar da mutumin nan kan wannan saban da yake bai canza ba ran nan dai ya gaje ce amma kai ko Allah ba zai yafe ma ba yanzu wannan hukuncin da yi akwai a cikin littafi daga cikin littattafan annabawan da Allah ya aiko babu a ina ya ciro shi daga ɓacin ran shi daga damuwan da ke cikin zuciyar shi kuma wannan bacin ran da damuwan za ka iya cewa damuwan saban Allah ne ya ja yi wannan damuwar haka? eh za ka iya cewa wannan ne amma shi Allah ba a mai karan bani ba a ma Allah shi gege a wuce waje a wuce makaɗi da rawa gaban shi akwai sanda kafirai suka kashe ma annabi mumi saba'in annabi ya fusata annabi ya miƙe ya daga hannu a cikin sallah yana kiran sunayensu da ƙabilunsu yana masa addu'o'i miyagu dan take Allah ya turo mala'ika ya ce wa ya saka laisa laka min al'amr al'amarin ma hannunka in na gada man yafe musu in na gada man azabtar da su naka ne annabi ma fa kenan ina ga kai ina ga kai iza jama'a mu zama muna da tsari ya zama muna da saiti ita shiriya ita ce abu mai wahala da in Allah maɗaukin sarki maka bai wanta sai dai ka goje bata abu ne mai sauki iza ke ganin batattu suna da yawa bata arhaki gare ta shirya abu ne mai ɗan karen tsadan gaske to karka yarda allah madaukin sarki ya sauwaƙe maka farashin shirya ya zama ka shiryu amma kuma maganan bakinka da tunanin zuciyarka wallahi mai shi ka gara batacce da kai wane kawai kafiri wane kaza kun? wallahi duk wanda qur'ani da sunna bai kafarta shi ba ko bai fasikantar da shi ba ko bai zalantar da shi ba kar ka saki ka wuce makaɗi da rawa kan shi domin allah madaukin sarki yana kishin wannan al'umman nashi jama'ar nan kuna fahimtar wannan shi sa markazul fikir mu'asir a isdarinsu na biyar suka fitar da wannan littafi na algulu fit takfiri baina ahli sunnati wal jama'a wa ghullati shi'a al isnai ashariya wannan littafi kamar yadda mai takadim zamu zo zamu ji ba littafi ne da zai mana na kai tsaye da shi'a sun ce kaza ahalus sunna sun ce kaza ba gano wannan domin za a kamar mukarana ne daga sunan littafin amma ba mukarana ba ne za a zo a tafi ne kaji ga irin manhajin 'yan bid'a 'yan sarrai wajen takfir ga kuma kawa'id a shar'iyya wajen takfir ana yin takfirul jama'i ana kaza za ka jin da ahalus sunna suke kisa daga lokacin da ka zama bawan Allah ko to zuciyanka zai zama in sharaha ba ka da wani kulli a wanke take tsabtatacciya a buɗe take ba ka da wani damuwa domin da yawa daga cikin kawalasan da ake a sha ruwan tsuntsaye da su ba daga cikin ƙur'ani da suna suke fitowa ba suna fitowa ne daga damuwan zuciya mai faɗinsu in ya faɗe su ne sai ya nemo aya ko hadisi ya masa fassarar san rai sai ya makaulasan ɗin waige da su an gano wannan yasa ya zama wajibi mu natsu wannan littafin ko muna da bukatun shi a tsukin wannan lokacin namu domin wannan fushi da damuwa da kuncin da khawarij suka shiga a ƙasan nan yasa jagororin suka fito suka ce gaba ɗayan sha'ab ɗin ma ta kafirta suka ce a yanka kowa saboda an ki a fita a shiga daji a fara bigegeniya da bugayya a shiga rudanin da suka shiga gunga duk mai tsari da kan gado ya kamata ya kap-kap in ba haka ba zai rasa imanin shi allah ya kiyaye babban malami ya dauki alkalamin shi mai albarka domin alkalama iri-iri yi kokari alkalamin ka ya zama mai albarka domin akwai alkalamin da bai wuce na naira goma ba za a sa shi ya janye kudin da mutum dubu ɗari za su amfana alƙalamin naira goma sai a sace biliyan goma da shi Da shi wannan alƙalamin ka ji alherin da ya rubuta kisa karka yadda ka ya rubuto maka abin da zai sa a rubuta maka tikitin wuta ka yi hankali karka yadda ka ya gano maka abin da zai fusata mahallacinka yi kokari ka yi abin da zai yardar da mahallacinka khalid muna ahmad az zahrani albahisul mutakhassis gogagge ne ƙwararren mai bincike wanda yake da ƙwarewa da gogewa fi shu'unil firak wal mazahibil mu'asara a ɓangaren da ya shafi ƙungiyoyi da aƙidu na zamani mutakhassis yana da gogewa da ƙwarewa dangane da firak wal al mu'asa irin ƙungiyoyin da ake su a yau wanda a zamanin da aka rubuta alfarqu bainal firak da littafin alfisal fil milal wal ahwa'i wal nihal da almilal wal nihal na shahar satani yiwa waɗannan ƙungiyoyi 'yan ƙanana da mugayen tunani na masu mugayen aƙidu da shirka da yahudawa da nasara suke barbaran kyankyashe kwayayensu waɗancan malaman wasu ba da su ba ba da labarinsu kuma waɗannan illan waɗannan ƙungiyoyi ba su gasa daga illan waɗanda na da wuri aka san su ba yasa wannan gogaggen malami ne ƙwararren mai bincike ne akan irin waɗannan ƙungiyoyi da mazhabobi 'yan yayi na zamani malam ya ce udul jami'ayyatil almiyyati a saudiya kuma babban dan kwamiti ne na kwamitin tantance ilimi mai zurfi na ƙasar saudiya li'ulumin aqida dangane da abin da ya shafi ilmomin aqida wal adiyan da kuma addini za a zo maka da iri kaza kana ganin kamar ta musulunci ce sai zo sai ci maka ga lokacin da aka kirkire ta a kasan faransa asali aqidan na wasu yankin kiristoci ne na vatican da aka samu matsala da su suka fanɗare suka koma ƙasa ko gari kaza fushi da damuwan da ke ransu suka fusata don su kishiyanci matattu 'yan uwansu sai suka ƙirƙiri wannan maganar sai ya zama an ɗibi 'ya'yan musulmi an sa su a makarantun irin waɗannan fanɗararrun 'yan mishan sai suka cusa ma 'ya'yan musulmi wannan daga nan ne aka samu wani ya je jami'a kaza daga cikin musulmin sai ya rika fitar da wannan tunanin da larabci daga haka sai wannan aƙidan ta taso kaji asalinta aƙida ce ta yin aƙida ce ta yin mishan ba ta musulunci ba ne shi na da gogewa da ƙwarewa a cikin aƙidu da kuma addinai yasa duk malamin da ya kore a cikin harkar aƙida sai ka ga makiya addini sun biƙin shi a duk duniya domin shi ke fayyacewa da bayyana ma al'umma asalin yadda addinin su da aƙidan su take ba addinin musulunci suke yi ba mala yake cewa wal walmazahib da kuma gogewa dangane da sanin ƙungiyoyi da mazhabobi na aƙida a nan aka ce mazabi ba malikiya da shafiya da sauransu ba mazahib addiniya mazahib al'akadiyya mazahib iri-iri alfalsafiya duk waɗannan wannan gogagge ne a kansu bil jami'atul islamiyya kuma malami ne da ke karantarwa a jami'atul islamiyya da ke almadinatul munawwara takadimu fadilati sheikh al daktor wanda ya karanta littafin ya nazari a kan shi kuma ba irin karatu da nazarin irin littattafan da ake rubutawa a ƙasar hausa a gayyace farfeso daga wata jami'a a ce mai nazarin littafin shi shine wani ya miƙe jawabin shi daban abin da ke cikin littafin kuma daban ila bai san shi zai gabatar da littafin ba sai safiyar ran da za a yi abin kamata ya rubuta littafin da wata shida ya zama yana hannun shi ya karanci littafin duka idan yana da mulahara ya kira marubucin littafin ya gaya mai gyara kaza cire kaza kaza da kaza da kaza duka a gyara littafin tsab ya fahimci littafin da kyau inda in yi miki yana bayanin littafin sai dai kai wa kai ka tasa amma ka san mai littafin ya gaba ya kunsa to shine zai rubuta ma littafin taqdim ma ba ga mutum ya kawo littafi wadan ka san shi ka da shi ko ba kawo chap chap chap chap chap chap sai bayan wata shida an ce kaza ba kuka ce ce ni Allah ya kiyace ta ga hannunka to malamin da ya takadim littafin shine fadilatul sheikh ad-doktor Muhammad bin Ibrahim As-Sa'idi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi jima kun ga irin waɗannan abubuwan su ne abin da muke bukata a ce matasan malamanmu da ɗalibai zakakurai sun yi ƙoƙarin tsamo su cikin abubuwa masu zurfi a zuwa gaya ma al'umma don su shiryu amma ba wai unguwanni da makarantu da wajeji a ce ya zama wajen gardan damin addini an koma bata tunanin mutane da kin musulmi da gaba da musulmi da faɗin maganganun da kai baka sani ba suna tsiyayar da ayyukan da kai ne ka gana kana faɗin su baka san me kake yi ba sa zama wajibi mu san me muke ciki an gano wannan ko yaƙi za a je sai a ci a ko special forces haka ne yan kundin bala na musamman to ku sani a garin nan ku ne na musamman wajen abin da ya shafi wannan abin da muke son ku iya sai ku iyar da sauran jama'a in ka mai da kanka baka san me kake ba ko to za a waye gari ka ci amanan Allah da annabi ka zo mutuwa ka lalabi kalmar shahada ka rasa ta me dalili wannan zakacin da daman da Allah ya baka yanzu akwai garuruwa da waje da yawa ba san wannan littafin ba ma ballantana ma su koye shi mai yiwa malamansu sun sani ba su da yadda za su iya karantar da su kai ka samu kuma kana wasa sun malatus na yau irin. allah sai an tambaye ka ni'ima ce sai an tambaye ka allah ya taimake mu malai ta kadima fadilatar sheik addiktor muhammad buni ibrahim as-sa'idi malam ya ce hadal kitab allazi baina aidina li fadilati sheikh khalid az-zaharani wannan littafi wanda yake a gaban mu a yanzu na babban shehin nan ne ma'abucin falala khalid az-zaharani يتحدث عن المقارنة بين الفكر tafkiri inda غلاة shi'a malamin yana kokarin yin magana a cikin wannan littafin dangane da mukaranan da a baya muka ce ba mukarana ba ne malamin zai faɗi yadda ya zan ba mukarana ba ne dangane da alfikir tafkiri a tafkir a takfir tunanin kafirtarwa inda gulati shi'a wani zai ce ai shi'a ba su kafarta mutane ba ga zani ba ne akwai kalmomin kafartarwa da shi'a ke amfani da su ga duk wanda ba su ba daga ciki akwai kalmar wasu za mu zo za ku je su ta ce ai waɗannan wasu ne ma'ana duk wanda yake harkan shi'a abinda ake gaya mashi kai kafiri ne za ka zo ka ji kuma ire-irensu kuma idan ka ce gullatu a cikin shi'a kada ɗan shi'a yi wasa da tunaninka ya mai da kai sha-sha-sha gullatu na farko su ne al'isnai a shari'a al shi'an su da su zagzaki duk gullatu ne waɗanda ake ce ma gullatu na shi'a ba ma a lissafa su daga cikin firkul islami amma al'isnai a shari'a ana lissafa su daga cikin firak al'islamiyya duba littafin alfarko bayan alfirak na albagadadi da ya waɗannan maganganu amma idan ɗan Shi'a ya fahimci kai ɗan bari wa biba ne kaɗai nan ka tike to zai gaya maka wannan maganan baka da ansan bayarwa me yasa sau da yanda shi ma zuwa yake kawai ya halarci tarurruka na kasidu kai ma haka ka ɗauki addininka amma inda ya san in ya ji ya zauna akwai bayanai wanda za su gamsar da waɗanda ya yaudaro har a waye gari ya rasa goyon bayansu shi ɗin ya san wajen amma ba da shi ba amma kai kullum saboda yare na ka shi kenan kawai zai ce maka aikun kun ce kaza an ce kaza zo mu tattauna sau da ka zama gajeruwar kuka mai saukin hawa amma ran da ya hauka sai ya zama ya hauka a gicciye ka zama mai taɓarya wajen kawo dalilai da hujjojin da ya rasa ba da ansansu gobe zai kara tunkarar ka ba me zai sa ka zama ɗan shi a taɓarya ko haɗe ke rannan tsaye zai kwan shine ka fahimci waɗannan abubuwan a bisa ilimi ba gaddama da musu da zagi ba jama'a kuna fahimtar wannan ma ba wanda ya sa aka ce to kai dan shi a zo mu tattauna ina tunanin na goge da ilimi wanda ya sa ka a bisa ka'idar lati ta wula ka al'adu was'alullah al'afiya so da shi makiyi ne ba wanda ya sa ka ce zo mu tattauna shi ne sai mala ya ce wa manhajar takfir da kuma manhaji na kafirtarwa inda ahalus sunna kaga wajen shi'a ka kiyaye sai ce bainal fikar a takfiri su fikar ne su kuma ahalus sunna menene manhaj ne shi sa khawarij fikar suke da shi mu'tazila fikar suke da shi a takfiri amma ahalus sunna manhaj ne cin da manhaji ne ba wanda ya sai zo daga baya ya rage ko ya ƙara li'annahu manhaj amma shi'a da khawarij da mutazila da sauran batattu da yake harkan ba manhaj ba ne fikar ne duk wanda ya zo ba ko sabo yana da daman mai a ziyadatu wa nukusan wa taghyir ku gane bambancin fikar da manhaj mu halu sunna muna tafiya ne alal manhaj as-sahih as-safi mun gane wanda aka babbugo shi min al-kitabi was sunna ala fahmi salaful umma su kuma ba haka bane fikar ne yanzu wanda ya je an jima nan ya samu kwakin shi ya dubga kawai zai zo da wani fikar kuma sai a ɗauka shi ya sa addinin kullum yake an san ragi da ƙari za ka ji addininmu na musulunci manhaji ne allah ya taimake mu wa haza ma yantiqu bihi unwanuhu malam ya ce shi ne unwanin littafin yake magana kai yi kalli sunan littafin algulu fit takfir bayna ahlus sunna wa gullati shi'a unwanin kenan to kana kallon unwanin to kai tsaye yana son ya gaya maka muqarana zai baina manhaji a ahlus sunna wa fikru shi'a haka haka unwanin yake kuma shine zai marmaza kwakwalwanka ta hararo shi to sai ma da ce lakin haqiqatul kitab sai dai abinda abin da littafin ya ƙunsa, ta tajawuz dilalatul unwan al-laghwiyya ya zarci abin da unwanin littafin yake gaya ma da zaka iya fahimtar shi a larabci in ka kalli doron unwanin na larabci eh abin da zai zo maka cikin tunani kenan amma littafin ta tajawas ya shallake dilalatul unwanin lagawiyya irin abin da larabcinka zai bayyana ma ga abin da littafin yake kunshi da shi wa dilalatul jumal az-zahiriyya da kuma abin da littafin yake nuni a jimillance a zahirin abin da za ka iya gani ila shibrul qadaya muhimma in aka tattaro irin kadiyya kadiyya masu muhimmanci fi ilmin nafs wanda littafin ya tattara na psychology al-ijtima'i na zamantakewa littafin yana da kazaya kadiyyatu kaza kadiyyatu kaza kadiyyatu kaza kuma kowace kadiyya muhimma ce fi ilmin nafs akwai wanda kawai zai rasa kudi ne in ya rasa kudi sai ya fusata sai kumbun barin hudu ba na juma ko na idi ko wa'azi ko karantarwa kawai in ya fusa da kawai sai bude jakan kaulasa ya ta raba mutane sau da wannan littafin yana magana akan sai yi magana akan psychology ilimin nafs al'ishtima'iyya shin wannan da yake binibir kadan ya ce kafirci kafirci a wani bi'a ya taso da wasu irin jama'a yake mu'amala sai an gaya maka masu irin waɗannan abubuwan ka ji mutum karatun shi ke ce haram haram kaza sai an gaya maka wani irin bi'a ne wannan wani irin fikar ne ba manajin ahalus suna ba sai an gaya maka wannan shi sa littafin ya wuce yadda tunaninka zai iya hasaso maka a bisa jimilla jimilla a zahiriya da za ka gani ila shibir ila sibir na ce sibir shine abubuwan da aka ɗibga na ƙadiyoyi ma'ana littafin nan zankame yake da kadaya kadaya masu muhimmanci na ilmin nas yanzu yanzu an karantar da kai psychology na mutane a cikin littafin nan mutum na magana kawai za ka ce ok to to to to wannan kasuwa ce da bai kamata iri na ya mata sautu ba so da ka fahimci inda yake malami zai zo ya kafa wa'azi ya ta surutu Inga gane yanda bayanin da mala ya ce fi ilmin nasu al'ijtima'i sai gane kai a matsayinka to ko tanka wannan bai kamata ba sai ka ɗako ƙa'idan idan na faƙas safihu falata jihu fa khairun min ijabatihi sukutu sakattu an safihi fa zanna anni ayaitu anal jawabi wa ma ayaitu fa in kallamtahu farrajta anhu wa in khallaitahu kabadan ya mutu yace idan wawa yana magana shine idan na fi ce falata jibhu karka tanka mashi fa khairun min ijabatihi sukutu abin da yafi alheri ka bata lokacin an samai da bashi ansa shuru shine maganin wawa sakattu an safihi wawa ne ke magana jini mai shiru fazanna anni wai sai ya tsammanin ni a yaitu an aljawabi na gaza ba shi ansa ne wa ma a yaitu inda yana da hankali na tsatsi shi ya san ban gagarin ba shi ansa ba fa in kallamtahu sanda yake tan shi kana tanka mai farrashta anhu damuwan da ta kulla a cikin zuciyar shi sai ka taimaka mai sassabe ta wa in khallaitahu da za ka yi shakulatin ɓangaro ka yi shi eh ka barin ya mutu wallahi da nan ce zai mutu yanzu mun yi magana an wani shuru ku gano wannan da kyau za ku yi wanda ta fita ba ba za a yi maku magana jama'a kuna fahimtar wannan malam zai karanta da kai ilmin nas yadda za ka gane inda ka sa gaba ma'ana wai so muke mu kyankyashe wasu ƙwayayen da za a sami nagartattun malamai a garin nan insha Allah wanda suke da saiti da tsari amma ba kun ba da lokacinku da damarku ku, kun ƙi ku zo ku yi nadaman sanda wanda suka ba da nasu lokacin za su yunkura ku yunkuro su danne ku ku ce an koya ma yara rashin kunya kuma Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum